Bayan an kashe Istifanus, sai wata babban sanani ya afko wa masu bi, suka sai daban-daban kewayen Urushalima. Akwai waɗanda suke zaune a cikin Urushalima suka ci gaba da bishara na Yesu almasihu, amma ga Yahudawa ne kawai, wasu kuma suka shiga wani gari da ake cima Antakiya suka ci gaba da bishara na Yesu almasihu, gama Ruhun Allah kuma yana tare da su, mutane da yawa suka karbi Yesu almasihu ya zama mai cetonsu. Bayan haka, da rahoto ya kai a Urushalima, sai masu bi na Urushalima suka aika da wani mutum da ake ce ma Barnabas, ya yi murna kwarai da gaske yanayin da ya cimma masu bi. Barnabas ya karfafa masu bi su dage a cikin Ubangiji. Domin Barnabas yana cike da Ruhun Allah kuma shi mutum ne mai aminci, mutane da yawa suka yarda da Yesu almasihu ya zama mai cetonsu. sai ya je wani gari inda Bulus ke zaune. Barnabas ya nemo Paul, sai ya dawo da shi ga Antakiya. Suka je suka dawo tare a Antakiya, suka yi shekara guda cicif a nan cikin Antakiya, suna bishara na Yesu almasihu. A nan kuma Antakiya ne aka fara sawa masu bi suna Krista. Bayan haka nan, wani lokaci, akwai wasu annabawa da suka zo daga Urushalima, ɗaya daga cikin annabi ya yi annabci da cewa, Gama za a yi wata babbar yunwa wadda za ta mamaye garuruka daban-daban da kewayen Romawa. Da masu bi suka ji haka na Antakiya, suka ita ba da kyautanninsu zuwa ga Barnabas da Paul. Suka ba Barnabas da Bulus domin su je su raba wa masu bi a Urushalima.